La mise en onde a été assurée par Fatouma Kala. This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau talata 13 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Shugaba Joe Biden na Amurka ya ce Amurka na azakami wajen ganin an dakatar da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza har zuwa tsawon makonni shida. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya damu da yadda rikici ke ƙararin cabewa a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo. Gwamnatin Jamhuriyar Tsakiyar Afirka ta faɗa a jiya Litinin cewa har yanzu akwai kimanin yara ƙanana su dubu goma da ke tare da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke faɗa a ƙasar. kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mazauna garuruwan yammacin zaria a jihar kaduna sun ce 'yan bandaga na ci gaba da kaiwa garuruwan hari don kusan a duk rana sai sun binne gawar mutanen da 'yan bandagar suka kashe. An taba kashe mana mutum hamsin da biyar rana daya. Yanzu a yin wuce sati biyu kullum sai mun zana idan mutum hudu mutum biyar. Abinda kuma mutum ke son mana ta zo ta eje mana soja a ɗinki, ta eje mana soja a gwada, ta eje mana soja a bina, ta eje mana soja a tudun amada, ta eje mana soja a wuzata. Saboda mutanen su ba su mutuwa. Alhaji Ɗayyaba Kerawa kenan wani mazaunin yankin. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya wanda ya tattaro ra'ayoyin wasu 'yan Nijar game da matakin da kasashen Nijar Mali da Burkina Faso suka ɗauka na ficewa daga kungiyar ECOWAS ko Sediyawo. Amma kafin nan yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran duniyar mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Litinin ne shugaba Joe Biden na Amurka ya ce Amurka na azakami wajen ganin an dakatar da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza har zuwa tsawon makonni shida a matsayin azatubalin farko na ganin an ma dakatar da yakin baki ɗayan shi. Shugaba Biden da Sarki Abdullah na Jordan sun tattauna da juna a fadar White House a matsayin daɗaɗɗun abokan juna. tattaunawar tasu ta shafi jerin kalubale iri-iri da suka hada da haramar da isra'ila ke yi na kai hari ta ƙasa kudancin gaza da take-taken bala'in matsalar jin kai da ke shirin afka falasina farar hula biden wanda ya rika nuna jan ido ga firaministan isra'ila benjamin netanyahu bisa kunnen uwar shegu da yake yi da shawarwarin na biden ya ce amurka na aiki tare da ƙawayenta a yankin domin cimma yarjejeniyar dakatar da faɗan yadda za a samu a samu sakin waɗanda aka yi garkuwa da su a gaza da kuma shigar da ƙarin taimakon jin ƙai. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya damu da yadda rikici ke ƙararin cabewa a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, inda a cikin wata sanarwa a jiya Litinin ya yi Allah wade da faɗan da 'yan tawayen M23 suka kaddamar a farkon wannan watan a wani gari da ke kusa da garin Goma. A kwanan nan dai rikici na ci gaba da ƙazanta. tsakanin kungiyar ta M23 wadda ɗaya ce daga cikin gwamman kungiyoyi masu rike da makamai da ke gararan ba a yankin gabashin kasar da rikici ya dabaibaye da sojojin ƙasar ta kongo Ƙasar ta kongo da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙasashen yammaci sun ce ruwan da ke marawa 'yan tawayen baya domin dabara kwalkwala ɗimbin arzikin ƙarƙashin ƙasa da ke ƙasar ta kongo wani zargi da Kigali ta ƙaryata. Mambobin majalisar da suka yi zama a jiya Litinin domin tattauna lamarin sun jaddada yin Allah wadda daidai da dukkan kungiyoyi masu dauke da makamai da ke ciki wato da ke cin karensu ba babbaka a kasar. gwamnatin jamhuriyar tsakiyar afirka ta faɗa a jiya litinin cewa har yanzu akwai kimanin yara ƙanana su dubu goma da ke tare da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke faɗa sama da shekaru kuma bayan barkewar yakin basasar ƙasar ministar ma'aikatar iyali da jinsi ta ƙasar Marta karima ta faɗa cikin wata sanarwa cewa har yanzu ana ɗaukar yara a matsayin sojojin faɗa 'yan leƙen asiri 'yan aiki 'yan dafa abinci da ma yin amfani da su tamkar bayi wajen yin lalata da su yayin da yara su dubu sha biyar suka yi nasarar arcewa daga dakarun 'yan tawayen ta ce da dama tsoro ya riga ya shiga zukatansu ta yadda da wuya su iya koma ga kintsatsiyar rayuwa tun a shekarar 2013 ne kasar mai dimbin arzikin ma'adanai talauci ya yi mata kanta ta rika fama da rikici lokacin da 'yan tawayen saleka suka kwace iko suka kakkabe shugaban kasar a lokacin francois bozize daga ofis majalisar ɗinkin duniya wadda ke gudanar da aikin tabbatar da zaman lafiya a kasar ta kiyasta cewa fadan ya laƙuma rayukan dubban mutane ya kuma ɗaiɗaita sama da miliyan guda ko kashi ɗaya bisa biyar na al'ummar kasar a shekarar 2019 dai aka cimma wata yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnati da kungiyoyi goma sha hudu masu rike da makamai amma duk da haka ta shi bata kare ba a kasar ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Mazauna garuruwan yammacin Zaria a jihar Kaduna sun koka kan karuwa hare-haren 'yan bindiga a yankin a kwanan nan inda suka ce kusan a kullum sai an kashe musu mutane kuma a sace wasu don karɓar kuɗin fansa. Sun kuma sake yin kira ga gwamnati da ta ƙara ɗaukar matakan tsaro don kare rayukan al'ummar yankin. a gefe guda kuma masana harkokin tsaro na ganin cewa akwai abubuwan dubawa musamman ganin yadda hare-haren ke karuwa a wasu yankunan jihar Kaduna. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Al'ummomin garuruwan yammacin zariyan dai sun ce yanzu rayukan mutanensu bai zama bakin komai ba a wurin 'yan bindigan da ke yawan kai musu hare-hare. Saboda a kullum kwanan duniya sai an kai harin hallaka mutane da dama sannan a sace wasu. Alhaji ɗaya bukerawa shi ya magana da yawun al'ummomin yankin kuma ya ce a gaskiya fatura ta kai bango. A Yammacin zariya gaba ɗaya ta dunkula ta shiga cikin masifa addu'an duniya take nema. An taɓa kashe mana mutum hamsin da biyar. rana daya yanzu a yi mun wuce sati biyu kullum sai mun zana idan mutum hudu mutum biyar an kona dukiyar mutane ana kallo a mota kasuwa ta je a garin an ta kafin gari waye an kona motoci guda uku gidajen da sau kona a garin bai da adadi sun kwashi mutum arba'in da biyar banda wannan bannan suka mana dabbobi da awaki su kwasa sun shiga garin bina sun tafi da mutum talatin sun shiga garin ɗinki sun tafi da mutum arba'in sun kashe mutum biyu a garin tudun amada sun kashe mutum biyu sabon gidan ganye sun kashe ango da amarya an zo shigan ɗaki. ina tsarin da kuke da na kare kai da kai da alhaji mutanen nan sun fi karfin mu barayin da suka shigo agogo mutanen bandit din sun kai mutum biyu sun kawo wasu ne fa an kai musu miliyan tara suna da kuma suka ɗauki mutum takwas. ku yanzu me kuke so gwamnati ta muku abinda gwamnati muke so ta mana ta zo ta eje mana soja a ɗinki ta eje mana soja a gwada ta eje mana soja a bina ta eje mana soja a tudun amada ta eje mana soja a wuzata daga nan an tara gabashin zari kenan ai ba isassun sojojin da za a aji malam jaji in aka ɗiba kwata a jaji sun isa wannan abin wallahi saboda mutanen su ba su mutuwa kafin yanzu dai an samu saukin har-haren yan bindiga a wasu yankunan jihar Kaduna sai dai kuma ganin dawowar hararen ta sa masana harkokin tsaro irin su manju hayashin kwamirita ya cewa a gaskiya akwai abubuwan lura ba lallai ne ya zama kuskure in ma mutum ya ce sakamakon irin matakin da gwamnatin jihar sokoto ta dauka da jihar katsina misali da wannan ya sa su yan bindigan nan sun takura a wancan yankin sa iya yin hijira su yanko nan su zo domin ci gaba da yin abin da suka ga dama wannan shi yake nuna cewa to lallai ya kamata in za a irin wannan abin a rika yin shi bai daya domin bai yiwuwa wannan ya dau mataki ya rufe kofar gidansa wancan kuma ya bar nashi kofar gidan a buɗe saboda haka lallai wayannan gwamnoni gaba ɗayan su na arewa ya kamata ne su haɗa kai su ɗau wannan mataki kuma su kira gwamnatin tarayya ta shigo ciki ya zama to suna yin shi na bai ɗaya to wannan lallai zai kare lagon su sannan ya kasance sojojin mu suna bi su ma suna ƙara kare lagon wayannan mutane kokarin jin ta bakin jami'an tsaro game da hauhawar har-haren da ya ci tura saboda sakon da na tura ban samu amsa ba har zuwa lokacin da wannan rahoto ke haɗuwa. sai dai kuma gwamna malam obasanin jihar kaduna ya taɓa shaidawa manema labaru matakan da gwamnati ke ɗauka game da wannan matsala ta tsaro a jihar kaduna mun fito da tsare-tsare domin ganin an yi maganin wannan fitina na rashin tsaro saboda a haɗa kai da shugaban al'umma wato sarakuna da katai domin a rinka samun labarai wanda ya shafi mutane mayagu masu zuwa mana ƙauyuka domin su sace mana al'umma ko kuma su kashe mana mutanen mu na kuma ga shi shugaban sojoji na sama kuma wannan zaman da muka da shi suka yarda cewa a korare guda biyu a jihar kaduna da za a aiko da rundunar sojoji kuma a buɗe babban wuri na sojoji a jihar kaduna hararen 'yan bindigan a waɗannan yankuna dai sun zo daidai lokacin da ake fama da tsadar rayuwa saboda da dama al'ummomin waɗannan yankuna ba samu sun yi noma ba saboda matsalar tsaro sannan yanzu gashi sayan abincin ya gagara saboda tsabar tsada isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya madalla a gaida isa lawal ikara shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma ga karashen labaran duniya. A jiya litinin mayakan hutu da ke yamma suka kai wani harin makami mai linzami kan wani jirgin ruwa da ke kan hanyar zuwa wata tashar jirgin ruwan Iran. Lamarin da ya janyo 'yar matsala duk da dai ba wani ma'aikacin jirgin da ya ji rauni cewar mahukunta. harin da aka kai kan jirgin mai dauke da tutar tsibirin marshall da kamfanin greek na dafan kaya ta ruwa na star iris ke kula da shi ya nuna irin fadin hare-haren da 'yan hutun ke kaiwa a yanzu kan jiragen da suke kaikaita masu tafiya akan kogin bahar maliya da yankin gulf da hanyar ruwan bob el mandeb da ta yi musu mahada jirgin na star aris da ya kasance babban mai mara baya da samar da makamai ga 'yan hutun a shekarun da suka kwashe suna gwamza yaƙi a yemen ya taso ne daga brazil kan hanyar shi ta zuwa bandar komeni da ke iran wani kamfanin samar da tsaro mai zaman kansa abre ya bayyana cewa kamfanin da mai kamfanin na star iris yana yawan hulɗar da kaya da ƙasar ta iran don haka ne ma aka yi hasashen a wannan karan macen ya nufa abre ya ce kamfanin na star iris ya samu nakasu a wani gefe na jirgin A ranar Litinin ma'aikatar shari'a ƙasar Farisa wato Iran ta ce wata kotun ƙasar ta yanke ma wani mutum hukuncin kisa bisa dalilin kisan wani sanannen mai shirya majige da Riyash Maharuje da mai ɗakin shi a watan baya a gidansu da ke kusa da birnin Tehran. A watan Oktoban bara ne aka kashe Maharuje wanda ya tashi a bangaren shirya majigi a kasar mai shekaru 83 a duniya da mai ɗakin shi Vahida Muhammad Ifra.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 Jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Niger Janar Abdulrahman Chiani ya ce bakin alkalami fa ya bushe dangane da maganar ficewar Niger din da Burkina Faso da Mali daga kungiyar nan ta bunkasa tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ko sai da yawo. Wanda ke yi ma barazanar kama yaƙi bai kamata ba mu bari 'yan mu su kwana su tashi cikin barazana wannan kadai ya isa mu bar wagga kungiya wagga kungiya don muna cikinta an hana abinci ya shigo an katse muna wuta an hana magani ya fito an hana kudin na niger mu yi unhwani da shi to mun ji ta bakin shugaban niger 'yan niger fa suna na ibrahim ina nan birnin yame jamhuriyar niger retire in kasashen ios niger da burkina da mali daga kungiyar cdao gaskiya mu sai mu ce wannan al'amarin ya gamshe mu ya birge mu sosai mun ji daɗin shi wallahi mun ji daɗin shi saboda baka iya ganewa a ce yau a liƙe muna koda a yanke muna huta muna shan wuya a zo a yi negosiya a yi negosiya a samu matakan da an ka ɗauka bisa kan wannan al'amari sai a ce kaza a ce kaza ana ta dai ana ta sha muna rai to yanzu dai da al'asim gwaita da abdurrahman chani da na burkina ibrahim traore da suka ɗauki matakai gaskiya matakin gar sun ka ɗauka ya birge mu mai ji daɗin vraiment wanga ita daga sai yawo da sun kai sunana da malam malam mama mai madara muna goyon bayan dai a sasan tare eh, ba mu goyon bayan haka yar wannan fitar gada yanzu misali kama akwai mutane wanda suke kasashen waje to su ya za su akwai an kasuwa masu fita kenan dole su ma sai sun samu matsala hayya guda ce muke muke bukata a yi kawai a nemi sulu al'umma da dama suna cikin tagayyara. haka ne to shirin yau ka cokan kan wannan batu ne na ficewar niger mali da burkina faso daga ecowas sai yawo ko wanda bai nazari ya gane yan shatan faransa ne yan shatan amurka ne kurum dai makaron ya rubuta ya ce tunubu da alasan watara da makisal da wani wani ne um, talon da wani firizinkin ghana ga abin da muke so a yi eh, wannan fita mali da niger da burkina faso cikin sai yawo babban kuskure ne kuma wanga kuskure ne wanda zai iya jawo mana illoli da yawa yanzu a taso a ce mun mun hita da cikin sai da yawo in zan tafi nigeria sai na zo nan ya mai na yi visa in zan tafi nan kano ka san da wai jaha bakwai a tsakaninmu da nigeria ka san da wannan don tattauna wannan babban al'amari na ficewar na kasashe guda uku daga wannan babban kungiya ta tattalin arziki ta kasashen afirka ta yamma wakilinmu na birnin ya mai sulmumuni barma ya gayyato mana wasu manyan 'yan siyasa guda biyu da su duka biyun ba wanda bai takarar shugaban kasa ba a can niger ina muku magana alhaji Tahir gimba da kuma intanet kara lasan kuma ga da bakin nasa president Tahir gimba bari mu fara da kai shin ya kake kallon matakin ficewar waɗannan ƙasashe daga ƙungiyar sediyawo saboda sediyawo ko wanda bai nazari ya gane kyan shatan faransa ne kyan shatan amurka ne kaga abin da ya maka na senegal an yi juyin mulki na kula senegal to inda so shi ne ya yi juyin mulki senegal da an ci kai an dakatar da senegal an yi kaza an yi kaza an kashe kin chad a sa dan shi an ka yin an ka an ka dankala eh, makarar shi daga shi ta tabbatar da shi an ka ɗauki matakai gare mu waɗanda ba su ba shiri ba zato ba su cikin kundin tsarin sai da yawo ba su cikin kundin tsarin muwa. kurum dai makaron ya rubuta ya ce tunubu da alasan watara da makisal da wani wani ne eh, talon da wani kin gana. ga abin da muke so a yi Niger. Mm. An ga yin shi mm, To amma a ka'ida ta ce duk kasar da aka yi juyin mulki za ta fuskanci wasu matakai na ladabtarwa. Ba su wuce uku ba. Idan aka yi la'akari da protocol additional wato yarjejeniyoyi da aka kara sakawa hannu a dubu biyu. Ba su duk wannan ba su wuce ba ba su wuce matsayi uku ba. a dakatar da kasar cikin tare-taren da duk hukumin eh, tahiyyar da aka na na na amma ba a taba ce a banki ba inda kana ajiye kudin ka a ce a rufe maka shi sai masha Allah sai ran da wai ka komo kai demokrasiya demokrasiya mine ne demokrasiya a raba kudi tsakanin wasu talaka su yi wasu arziki ko mine ne ai ba da abin demokrasiya ba ta gaskiya ba ce ni da annana ya karshe ban kasa garin mu ni na magajin gari wannan gaza ba ce duk wanda ya samu matsayi kasar inda hito na zaɓe bai yiwa a ce ya kada kuri kuri shi ma ba ta hito ba to ita ce wannan demokrasiya haramtar ta cikin demokarasi ta su abu ne sun tura sun ka kama na saboda rabuwar kanun mutane a ce kowane sun zo ya tashi da ice shi daban kowane eh, ya tashi da waye daban kowane gida akwai parti uku hudu biyar cikin gida cikin eh, a guda eh, shi da take duniya a fita shi ne alheri a raba gari da su shi ne alheri fuska abin take da suke su wanda jagoranci ya yi waɗanda faransa ta dambala ko ina ne ba wai mutane bane an gaza ba Allah su tara ba zafi shi ba cikin ta zarce shi ke tunu haka makisal ga ta cikin rami tunu haka duk a raba gari shi ake alheri kuma Allah ya bada ya ba mu sa kasar nan uku mu hidda kanmu cikin wannan ruwan. president tunikar kai ka fahimta ko kuma ya kake kallon wannan mataki na ficewar kasashen na uku daga kungiyar ecowas ni dai a nawa ra'ayi eh, wannan fita mali da nijar da burkina faso cikin sediyawo babban kuskure ne kuma eh, wanga kuskure ne wanda zai iya jawo mana illoli da yawa menene me yasa kake kiransa kuskure diba gwagwarmayar da aka yi aka zo aka kaha wannan sai da yawo saboda manuha menene ana son haɗin kan 'yan afirka to kenan wagga wucewar tasu kamar su sun ba da gudunmawarsu ga watse ƙasashen afirka sun ba da gudunmawarsu ga rishin kawo haɗin kai na ƙasashen namu na afirka banda wannan kuma ka san da wannan sai da yawon da kake shi sai da yawo ina ne a sai da yawo kashi saba'in da biyar na sai da yawo nigeria ne wa an nigeria wa an nigeria da nishar kamar kasa guda ce kenan ka gani waɗanda suka yi zancen a hita daga cikin sai da yawo ni ga nawa gani ba su yi dogon nazari ba kamar sun yi aiki ba su yi aiki da kwakwalwarsu ba mai sun yi aiki da zuciyarsu mm, to amma shugabannin kasashen nan suna zargin kungiyar da kaucewa manufofin da aka fata ƙungiya ta sai da yawo ta kauce manufofin ta saboda wasu takunkumai da kasa ta gama ma Nijar na abinci na kudade na ba a shigo da magani wannan cikin ta ita kungiyar ta sai da yawo ta taka dokar ta me su da kansu sojojin waɗannan sun taka dokokin ƙasarsu saboda constitution ta kasa ta haramtar da kudeta ita kuma sai da yawo da ta musu hukunci ita ma ta darje dokar ta musu hukunci kenan dukansu suna da laifi babu wanda za a ciya bai da laifi amma menene mahita a asu a zamna menene matsala su waɗanda da suka ce sun yata sai dawa suka yi mashawara akwai alamun eh, nishar ana misali nishar ana zargin sai da kamar eh, tana jan kafa ba ta da niyyar eh, a zauna a yi sulhu ganin yadda a baya bayan nan um, wata tawagar da ya kamata ta zo a tattauna da hukumomin mulkin soja na rikon kwarya um, ta sanar cewa ba za ta samu zuwa ba saboda eh, da farko sun ce babu ba samu izini na jirgin sai nan ba na biyu sannan suka dawo suka ce a jirgi ya lalace kamar yadda muka ji prime minister lamin zane na fada to mun shi a jirgi ya lalace ko kaka aka yi nima kan mu adalci saboda radda sai da yawon ta ce za ta zo nishar ai yara suka tafi yan wanga shinkafa sanni ko da kusanni su suka tai suka tattare hanyoyi sai da yawa ai suna da labari an zo za ka zo kai garin mutum ka zo a wulakanta ka ki ba da ba su son a ba su da niyyar shiri ko guda da sai da yawo da suna da manuhohinsu daban kuma manuhohin su ne a hita daga cikin sai da yawo shi wannan hitar da cikin sediya mutane su yi hankali su da kansu hukumomin su yi hankali saboda kasar nan ta mu da su ne mu duka kuma da suka zo mulki suka kwashe mulki da ƙarfi cewa suka yi za su yi aiki da abin da talaka ke so to nan ba su yi aiki da abin da talaka ke so saboda wanga abu zai gurbatar da talaka saboda kaga sai da yawo yanzu a taso a ce mun mun hita da cikin sai da yawo in zan tafi nigeria sai na zo nan ya mai na yi visa in zan tafi nan kano ka san da wai jiha bakwai a tsakaninmu da nigeria ka da wannan yan niger nawa an da kwai kwata tifuwar yanzu yan niger waɗanda an da kwai kwata tifuwar sai sun dawo nan niger sun yi passport sun yi visa su koma can president tayar gimba wani irin alfano ne waɗannan ƙasashe da al'ummominsu za su samu bayan ficewa daga ƙungiyar nan to nan abin shi shine eh, sulai sai an duda an kasa an koma baya kaɗan dan dan na wanga ita duka daga gane abin da ake ne menene mabuta ita sai yawon wuce daga gani sojin da sun ga juyin mulki sun tara a cikin ran da aka kawata ya kuma gawarci da gashi na sashi shi wanda sanka don milisa ta ya bayan liyafa gidan shi sai dai yawon kinnan ya kuma Gawar lagos an kawata inda sun suwan kenan. a 1975 shi ma general ne mai juyin milki sen kunce na lieutenant colonel lieutenant colonel hmm. na niger La lamizana yana general na hoto walta ta san burkina musa tarawore yana general na mali na mali kiriku na benin wanda ta ya kwanan ne shi ma a wanda ta ya kwanan ne ya yi mulki shima ya hau na murtani to an ka diba wa an ka tambaya wani mutane shirin ne ake ta yi ba an ka tambaya an ka kawai ecos soji ne sun gaji mulki ko ina suna ka ta ko ya zai dinge shi a zama amma wasu na cewa kamar da shi ne tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin sojoji su ba abin ya dima general ne da togo shi ba ubangwanga president da nan to ina na demokrasiya kinta ke wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wa ne ku kasa al'umma kasar Nijar da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka wa ECOWAS da sunan ba to abin da ya samu shefu da mu soja su masu gaki sun ka samu kasar da uku kuma so soja masu gaki uku sun zo sun zo sun hinda mu za mu planning tattalin arziki na gaskiya mm. yaushe ka san inda aka buga kudin ka ba baka san inda aka zancen eh, eh, eh, sai dai wayan ka ba faransanci community economic des états de l'Afrique de l'Ouest to ina economy shi me an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya ba mm, amma har yanzu ai kasashen nan ba su fita daga yomowa ba da ke kula da harkokin kuɗi saurana tana zuwa dole kuma ta zo to a gaishe kuma malamai tutu wannan shine karshen kashin farko na wannan tattaunawa da muhawara kan batun ficewar wayannan muhimman kasashe guda uku na sahel daga kungiyar ecowas idan allah ya kai mu rana wato za mu dawo mu ci gaba mu ji shin meye tasirin ficewar nan tasu kuma wace wahala za ta janyo musu ko kuma ta janyo wa makwabtansu sannan tun da sun yi ce ecowas ya magana zama cikin kungiyar nan ta kudade ta afirka ta yamma wato umuwa sannan za mu ji shin shugaban najeriya tinubu ya dau matakin da ya dauka a matsayin shugaban najeriya ne ko kuma a matsayin shugaban ecowas ba da bayan haka wani asara ko kuma walhalu ficewar waɗannan kasashe za ta janyo musu da su kansu makwabtan nasu musamman da yake wasu na cewa najeriya ma ta fi shiga wahala fiye da niger dangane da wannan abin da ke faruwa to sai mun dawo rana wato din yanzu kan muna son mu yi godiya ga su baki namu alhaji tahiru gimba da kuma intanet kara lasan da shi kan shi wakilin namu na can ya su suleiman muni barma da ya haɗa mana hancin wannan muhawara kuma muka kawo muku ita a madadin su ne ne aliyu fansa sokoto a washington huta lafiya to madalla a gaida aliyu mustapha sokoto har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga wannan saƙon. kasance tare da sashen Hausa na murya Amurka a kowace ranar Lahadi a shirinta na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, wato karfe 3 agogon Ghana. Don jin yadda gugaggun 'yan jarida za su yi tankaɗe da rairaya kan muhimman al'amuran da ke faruwa a Najeriya, Nijar, Kamaru da Ghana. A sabon shirinmu na dandalin 'yan jarida. Kada a sha'afa ranar Lahadi a shirinmu na karfe a agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe uku agogon Ghana. Sashen Hausa na murya Amurka, duniya a tafin hannu. To yanzu kuma ga Hawa Sharif ta dawo da takaitattun labaran duniya. a ranar litinin ne shugaba joe biden na amurka ya ce amurka na azakami wajen ganin an dakatar da yakin da ake yi tsakanin isra'ila da hamas a gaza har zuwa tsawon makonni shida a matsayin azatubulin farko na ganin amma dakatar da yakin baki ɗayan shi. Shugaba Biden da Sarki Abdullah na Jordan sun tattauna da juna a fadar White House a matsayin da daddan abokan juna. Tattaunawar tasu ta shafi jerin ƙalubale iri-iri da suka hada da haramar da isra'ila ke yi na kai hari ta ƙasa a kudancin Gaza da take-taken bala'in matsalar jin kai da ke shirin afka falastina farar hula. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya ce ya damu matuka da yadda rikici ke kararin caɓe a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo inda a cikin wata sanarwa a jiya litinin ya yi allah wadai da faɗan da 'yan tawayen m23 suka kaddamar a farkon wannan watan a wani gari da ke kusa da garin goma a kwanan nan dai rikici na ci gaba da kazanta tsakanin kungiyar ta m23 wadda ɗaya ce daga cikin gwamman kungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke gararan ba a yankin gabashin ƙasar da rikici ya dabaibaye da sojojin ƙasar ta kwango to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can anjima da hantsi idan allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A daidai wannan lokacin muna mika saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji u Yusuf na Dabo da sauran 'yan uwa da abokan arziki. Saboda rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Maryam Muhammad Bello wacce aka fi sani da yayan mai ratakwar bai zaria. Hajiya Maryam ta rasu ne a jiya Litinin tana da shekaru 76 a duniya. A yau Talata da karfe 11 na safe za a yi jana'izar ta a garin Makarfi da ke jihar Kaduna. Allah ya yi mata rahama amen. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniya ma Mr. Kelvin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.